Bismillahir Rahmanir Inaya, babi na goma sha tara. Umma ya gana da ke ƙoƙarin juyawa ta ba su guri ba ta san lokacin da ta tsaya a cak ba, tare da dawowa da wuri tana buge bakin Inaya ɗin cikin kunyar zancenta. Shi kan sama jit ɗin ɗan muskutawa ya tare da fuskewa saboda Inaya dai idan za ta yi zance ba ruwanta, yanko a bar ta kawai take yi. Lokuta da dama dan Umma ya gana na kwaɓarta ne. amma zantukan da take yankowa gaban abin mamaki suke basa matuƙa don shi wasu abubuwan na halayen mata da bai taɓa sani ba saboda bai mu'amalanta da su ba sosai a gurin ina yake ji da sanin su a hankali ya kalle ta bayan ya kalli umma ya gana da bakin ina yake bata takaici wasu lokutan a natse cikin ya ce ina ya wannan wata gaskiya ce da dole za mu haƙura na ɗauka saboda na fi ki jin ɗacin rashin zama wanda ya haife ki amma hakan Allah ya ƙaddara. Wannan kukan ki daina babu wanda zai tafi da ke ko ina. Dr. Abdul kuma idan kin daina kuka kin nutsu zan bari ki je ki duba sa. Gangaro mata hawaye suka yi ta ce Abbi maganar auren fa. Da gaske an ɗora min aure da sake buge bakinta Umma ya gana ta cikin wani sabon takaicin ta ce. Wai ke bakin ki baya shiru idan baki san me zaki faɗa bane. ne. Ƙarya za mu miki ba shine mijinki ba. Bai ce komai ba ya miƙe ya fice yana cewa, Wannan kukan idan baki daina ba ko gita ba za ki sake fita ba bare zuwa duba Dr. Abdul. Yana fita an ta Hafsa da za ta wuce ta shigo ɗakin tana kallon su. Umma ta zauna gefen ina ya cikin takaici ta ce, Ke bakin ki baya haila ko? Kullum ina kwabar bakin amma kin kasa iya kame sa ko? Da yake maganar da kin san yadda za ki haɗa jini da shi da kin haɗa a yau. Saurin uban me kike yi idan a gauraya jini kike so ai za a zo gurin sai ki bayani da kanki. Kullum kwaɓarki nake yi ba kya ji. Yanzu dai mijinki ne idan za ki yi hankali ki yi. Don kuwa bakin nan naki kai ki zai yi ya baro tun ba a yi nisa ba ki gane barna gabas take. Murmushi an ta Hafsa ta yi saboda ko ba a faɗa ba ta gano kan zancen. Ta kalli Inaya da ta tsit idan ta yake hawayen faɗar umman. Cikin kulawa ta ce yi shiru ina ya. amma ki koya faɗan magana ba kowace iri ba a gaban abbi Yanzu saboda yanzu mijinki ne. Wata maganar idan kin yi kina tado wa kanki aiki ne tun da wuri wanda ba za ki iya ɗauka ba. Kin ga shi kansa yanzu bai gama karɓar yanayin ba, don haka ki rinƙa kama bakinki ki san me za kina faɗa. Kar ma ta kama ta ci gaba ita za ta ba da labari ina zaune ina kallo. Ba dai gaurayan jini kike so ba za a gauraya inda rai kuwa. Umma don Allah a yi mata haƙuri da kyakkyawar manufa ta faɗa saboda yanayin da ta samu kanta da wanda ta ɗauka mahaifinta ne. Ita kanta ba ta san wata manufar abin da ta faɗa ta bada ba. Duk da hakan ina yana da buƙatar sanin abubuwa da dama na sanin kai. Tunda yanzu aure ya hau kanta. Don haka Hafsat ke wannan aikin ya sama sai ki ba da himma gurin ganar da ita. Da farin ciki an Hafsat ta ce, Umma ai wannan aikin dole ma kuwa. musamman angon na ina ya shakkar sa duka muke mu ma, da yake yanne kuma iyaye. Amma a hakan za ki sha kallon huɗubar da zan wa mutuniyar tawa. Allah ya sa ta ɗauka idan ba zuwa za ta yi tana faɗa masa abubuwan da kika koya mata ba. Wallahi da ta barki da kunyar duniya. Umma ya gana ta faɗa tana dariyar abin da zai biyo baya kuwa, idan hakan ta kasance. Dariya an ta Hafsa ta tana cewa, da kuwa mun ɓata da ita idan ta min wannan gangancin. Yanzu miji ne ba komai za ta faɗa masa ba saɓanin a da da yake a matsayin uba. Ganin za ta shiririce ya sa ta miƙewa ta yi masa sai da safe ta wuce, saboda an zo ɗaukar ta. Bayan fitar an ta Hafsat Umma ma miƙewa ta yi ta wuce ɗakinta. Ina ya tafi ƙofar da suka fice da kallo tana jin sun datse mata maganar ta da Abba ba tare da sun gama ba. Miƙewa ta yi ta nufi toilet ta shiga. saboda alwalar sallar magariba da ake kira. Washe gari ma bata fito breakfast ba, shi ma abin bai fito ba, su kaɗai suka yi daga Umma Yagana sai nisa. Bayan sun gama Umma Yagana da kanta ta kai breakfast ɗin abin falonsa ta ajiye ta fito. Nisa kuma ta shirin na inaya ta kai mata ɗaki ita ma. Zazzaɓinta ya tsananta don haka hankalinsu ya tashi. Amma dai duk da hakan Umma bata sanar wa abin ba, saboda kada damuwar su yi yawa. don haka suka samu suka ɗan lallaɓa ta Anisa ta yi mata allura bayan awa biyu jikin nata ya ɗan saki ta samu sa ta samu ta yi wanka ta yi sallar azahar tana idarwa ta zara kayan sallar ta miƙe a hankali ta zura silifas ta fito ɗakin saboda ta san abin ta bai san bata da lafiya ba tunda bai neme ta ba don haka kai tsaye tana fitowa bata nufi ko ina ba sai hanyar sa jikinta ba ƙwari tafiyar ma a hankali take yi Tsit gidan duk da dama ba su da wani manyan motsi a gidan. Amma tsittaji da alama kamar Umma ya gana ba sa gidan. A dainin yake zaune yana shan ruwan ya kasa cin abincin da ke jere a gabansa. Idanuwansa sun sauya sosai. Saboda yau wani irin ɗaci ne da ƙuncin zuciya tare da damuwar shekaru suke tasowa. Suna komawa sababbi fal kamar yadda komai ya faru a lokacin bayan. bai taɓa sanin zai kuma fuskantar maimaicin abin da ya faru da shi ba a lokacin da yake cikin raɗaɗi da zafin maraicinsa a baya. Rinsa idanuwan sai ya cike da ɗaci mai tsanani da yake sake cika makosinsa Kamshin turaren inaya duk da bata wani saka ba da yawa ya sa shi buɗe idanuwansa da suka yi jajir. Yana ƙoƙarin basar da yanayinsa saboda kada ta gani ta ɗaga hankali da tambayarsa abin da yake damunsa. Jin takunta ya nufi wani direction ɗin ya sa shi waiwayowa a hankali ya kalli hanyar. Riga da wando ne a jikinta masu faɗi sosai, amma ba su da nauyi ko kaɗan, sai suke saka ƙirjinta da bararawa. Ƙaramar hular kayan ce kawai a kanta ba ta gama rufe baƙin gashinta ba da aka yi wa gyaran aure amma auren bai yiwu ba. Ɗauke kan sai daga kallon gurin tare da miƙewa ya nufo ta, ganin hanyar falon da za ta yi. kai ta gurinsa ta nufa, kuma ya san su Alhaji Babba da dangin Hadiza da Hadizan suna ciki, saboda maganganun da za a yi. shigar ta hakan gurin zai iya bayyanar da raunin tarbiyyar ta ga Hadiza da danginta da ke gurin, har ma da Dr. Abdul wanda zai mata kallon da zai iya zama laifi ga Ubangiji. Ƙaramin falon da ya raba su da falon abin ta isa za ta shige ta ji an riƙo hannunta ta baya. Ba ta da ƙarfin razana, amma duk da hakan a tsorace ta waiwayo. saboda riƙon ba na mace ba ne, haka ma ta san ba su da namiji a gidan da zai shigo har nan bayan abbinta. Tana jiyowa a cikin idon abbin idonta ya fara faɗawa a karon farko da ta ji tsoro da fargabar kallon idon abin Da sauri ta mai da kallonta kansa tana bayyanar da tsoronta da damuwarta ta ce, Abbi, kasa magana tai saboda idanuwanta da ke ƙoƙarin cikowa da hawayen da bata ma san na menene ba. Ita dai ta san abin ta shagwabarta a kansa ta ƙare. Don haka, yanzu mata san ba za ta iya dainawa saboda kallonsa kawai na sa ta ji ta alhamdulillahi. Saboda samun tsayayyen uba kamar sa sai mai sa'a irin ta. Matsowa ta tana sake riƙe hannunsa cikin hawaye ta ce, Abbi don Allah ka yi haƙuri idan fushi kake yi saboda na nace a kan zuwa asibiti dubo heart. Tun jiya wanda lafiya sosai Abbi baka sake ta yi tare da zara hannunta daga riƙon da ta yi masa. ta bisa da kallo tana jin sabon kuka na zuwar mata, saboda ganin kamar fushi yake da ita saboda ta saba riƙe hannun mahaifinta, ko bayan ta girma ba ta daina riƙe hannunsa ba, amma yau ɗin ya zare ba tare da ya kalle ta ba. Juyawa yana komawa falon ya zauna yana cewa, akwai baƙi a ciki koma ciki an jima zan sa Dakta Farhat ta zo ta duba ki. Kuka ta fashe da shi tare da zuwa gabansa ta durƙusa tana hawaye masu gudu ta ce, Abbi don Allah ka yi haƙuri idan na yi laifi, kamar hukuncin laifin ma, amma don Allah kada ka bari a raba ni da Hat Abi. A hankali ya waiwayo ya kalle ta, ganin irin kukan da take yi ya sa shi ɗan sauki ajiyar zuciya yana nazarin halin da ta shiga. Duk ta bi ta sauya saboda kuka da damuwa da tashin hankali lokaci ƙanƙani. Dr. Abdulsamad ne ya silale daga falon ba tare da sanin kowa ba ya shigo ciki yana jin idan ba ganin ina ya yi ba, ba zai fahimci dukkanin abin da ake son faɗa ba a zama. Umma ya gana da ta lura da fitarsa ta miƙe ta biyo bayansa, saboda fargabar abin da shaiɗan zai iya sawa su aikata shi da inayin idan sun haɗu. Ita kuma yanzu kam tun da aka ɗaura auren inaye da Majid, ba ta jin tana da abin da ya kai mata wannan auren muhimmanci. saboda dai ba su da yadda za su yi aure an ɗaura, don haka kowa haƙuri zai yi a runguma wannan ƙaddarar ga baki ɗaya. Shigowar Dr. Abdul ya sa ina ya dakatawa daga roƙon da take yi wa Abby ta zuba wa Dr. Abdul ɗin idanuwanta. Tana jin ƙaunarsa na sake karyar mata da zuciya. Mai yasa ummansa ba ta tashi bayyana ba sai a lokacin da za su mallaki junansu. Dr. Abdul ma kasa riƙe hawayensa ya duk da zamtowarsa namiji a gabanta. Ƙarasowa ya yi ya durƙusa gaban Abin shi ma tare da sunkuyar da kai yana tsiyayar hawaye. Cikin yanayi na damuwa mai tsanani da ƙuncin da ke cinsa cikin zuciya ya ce, Sadan Allah kada ka raba ni da inaya, idan ta haramta a matsayin mata don Allah ka bani ita matsayin 'yar uwa, tunda hakan bai haramta ba. Kukan tausayin Dr. Abdul ɗin ya kuma zuwar wa inaya, ta kalli abin da ya ƙi ko su ya shiru cikin nasa nazarin, idanuwansu sun rufe suna roƙonsa. ina ya roƙonsa take yi a kan ya warware auren da aka ɗaura saboda har abada ba za ta iya karɓar abinta a matsayin miji ba. Irin kukan da take yi shi ne yake sa ransa ba girman kalaman da take faɗa ba. Har cikin ranta take bayyanar da ƙuncinta na auren. Ba za ta iya karɓar wannan auren ba. Ta zaɓi ya ci gaba da zama ubanta har ƙarshen rayuwarta. Umma ya gana da ta ga irin kukan da ina yake yi ya ɗaga hankalinta sosai. musamman ganin shi ma Majid ɗin yadda idanuwansa suka sauya sosai ba tare da ya juyo ya kalli su ina ya ba. Miƙewa ya tsaye a hankali. Ganin tana neman shaƙewa saboda kuka numfashinta yana harɗewa alamar wani attack ɗin ne za ta kuma samu. Idanuwansa ya juyo ya zuba mata yana kallon yadda numfashinta ke ƙoƙarin rabuwa da ƙirjinta duk akan aurensa da ya rataya a kanta. Me yasa tun farko ya aminta da auren saboda tunanin shi ne mafitar da za ta hana kowa karɓar inaya daga hannunsa. A zuciyarsa kusan ya fi kowa jin ƙunci da shiga matsanancin hali a kan wannan yanayin da har ya kai ga wannan auren, wanda shi ma ya san yin auren kawai aka yi ba zai taɓa kallon 'yarsa a matsayin mace ba, bare matar da kasa ƙarasa tunanin ya saboda nauyin da ɗacin kalaman. Da gudu Umma ta ƙaraso tana ƙoƙarin kamo Inaya. Inaya ta miƙe da sauri tana sake rarrafawa gaban abbi tana roƙonsa. Numfashinta ko fita daidai ba ya yi. Cikin tashin hankali Umma ya gana ta sake taro ta tana miƙar da ita tsaye ta ce, Inaya, kina da hankali kuwa? Kin san me kike faɗa? Wani auren kike da ƙwarin gwiwar cewa a raba? Cikin kuka ta ce, Umma ya gana. wallahi ba ba zan iya ba. Rayuwar auren da ake son a yi tsakanin ma'aurata ba zan iya yin ta da Abby ba wallahi. Rayuwar auren da zan yi ba zan taɓa yin ta da Abby ba. Umma ba zan iya kwanciya gado. Suka Umma Yagana ta kai wa bakin tana jin baƙin ciki da takaici har ma da tashin hankali. Saboda yanayin Majid duk kannewarsa yana bayyanar da ɓacin rai da girman tasirin da maganganunta ke yi a ransa. Ajiyar zuciya mai sanyi Abin ya sake yana kallon yadda numfashinta ke kyaukawa da isa ya sake sauke numfashi, yana ɗan sauke idonsa daga kallon ƙirjinta da ke harbawa sosai saboda halin da take ciki. Fuskar ta ya kalla a hankali cike da kulawa ya kalle ta, tare da riƙo hannunta daga jikin Umma ya gana, ya zaunar kan kujera tare da kallonta. yana nazarin kalamanta da suke bayyanar da haƙiƙanin gaskiyar abin da yake a ranta. Cikin natsuwa da sautin muryarsa mai natsuwa da kamewa ya ce, Inaya, kasa ɗagowa ta yi ta kalle sa sai hawayenta da ke ƙara gangarowa daga idanuwanta da suka yi mummunan kumbura. Kukan da kike yi za ki ja wa kanki ciwo a kan wannan unnecessary al'amarin. Auren ne ya sa ki wannan halin right? Gyaɗa kai ta wasu zafafan hawaye na kuma gangaro mata. Kai tsaye bai tsaya komai ba ya ce, na miki alkawarin sauke miki wannan auren daga lokacin da kika yarda da ƙaddara. Kika san aure tsakanin ki da Abdul ya haramta. Zan sauke miki auren ki koma hannun mahaifiyarki da Abdulsamad. Ki min alkawarin ba za ki bari shaiɗan ya shiga zuciyarki ba, ki yi watsi da tarbiyyar da na baki. dago jajayen idanuwanta ta yi da ba sa iya buɗewa sosai ta kalle ta, jin za ta bar hannunsa. wanda ita bata san wannan yaren ba kwata-kwata ba za ta taɓa barinsa ko da za ta rasa kowa a duniya. Jiya Juyawa ya kalli Umma Yagana zai yi magana. Umma Yagana ta yi saurin zubewa ƙasa tana neman fashe masa da kuka ta ce, Don girman Allah Majid kada ka furta kalma ɗaya da ta danganci rabuwar wannan auren. Rintsa idanuwan sai yana sake haɗiye yanayin da yake ciki. Ya kalli Inaye da ke kallonsa ido na tsiyayar hawaye. Tana jiran kalamansa da za su warware auren su koma matsayinsu na uba da ‘ya. Tunda Umma ya gana take ba ta dukan Inaya, bare ma a gaban Abdi sai yau da ta ji kamar ta yi wa Inaya ɗin duka. Tashi ki sha ruwan gishiri don haka ba ta san lokacin da ta rinka dukan Inaya da mayafin jikinta ba, tare da damƙar hannunta ta yi cike da ita. Bayan ta kalli cikin tsakiyar idanuwan Dr. Abdul da ke zubar da hawaye, shi ne ta buga masa wani irin mummunan gargaɗi. da ya sa shi kallon Abby wanda ya kasa cewa komai saboda kansa da ya toshe yana sake ɗaukar zafi. Wucewa ya yi ya bar Dr. Abdul ɗin a tsaye, gurin yana bin hanyoyin da suka bi da idanuwa. Cikin tashin hankali saboda ko da ya san ba zai taba auren ɗan ina ya ba zai fi samun natsuwa da sauƙi idan ya san ba auren kowa a kanta. Umma na shiga ɗaki da ya ta yi da ita tsakiyar ɗakin. tare da kallonta cikin tsananin takaici da ɓacin rai. Ta rasa wani irin duka za ta yi wa bakin inaya Cikin kuka Inaya ta cusa kanta cikin tsakiyar ƙafafuwanta. Tana jin hankalinta kuma na tashi da kalaman Abbi na miƙa ta ga matar da ake kira da mahaifiyarta, wacce har yanzu ba su sake haɗuwa ba tun ranar da ta zo gidan komai ya lalace. Da ƙyar Umma ya gana ta samu danna zuciyarta ta koma falon. wanda dama Majid ake jiran ya zo a fara maganar da za a yi. Ko da isa falon zaman taron ya ƙara yamutsewa, saboda Dr. Abdul da jikinsa ya rikice dole suka bar gidan. Umma Hadiza kamar za ta ɗora hannu a kai ta yi ta rusa ihu take ji saboda wannan masifar da ke neman dawo mata. Ɗanta ɗaya wanda take ganin ta kama ƙwaƙwalwarsa na neman juyewa saboda son ‘yar uwarsa. gashi tana neman rasa shi ba tare da wannan da take ganin ta samo ba bayan shekaru ta zo hannunta ba bata so tafiya ba sai ta haɗu da inaya amma Majid ya hana ta ganin 'yarta saboda ya ƙara nuna mata ikonsa a kanta bayan barin su gidan Umma ya gana ƙin zuwa inda inaya take tai saboda wannan karan ta yi mummunan ƙona mata rai matuƙar ƙaran Majid ya bar kanta ba ta tunanin inaya za ta samu mijin da zai kai su a gurin kulawa da ita don haka za ta yi iya ƙoƙarinta wurin ganin wannan auren bai taɓa rabuwa ba. Ko da hakan na nufin da ƙarfin hali ta cusa ina ya gun Majid, ya ɗirka mata ciki, ta ga yadda auren zai rabu kowa ma ya huta, har Hadizar da ɗan su huta da su akan raba auren. Ranar gidan ko abincin dare babu wanda ya fito ci, sai Nisa kawai da ta fito ita ma suna kawai ta ci ta koma ɗaki ta kwanta. A cikin daren Abby ya bukin tiket na zuwa Abuja. akwai wanda zai gani daga can zai wucewarsa, don yana buƙatar kansa ya sake. Washegari ƙarfe takwas na safe ya yi wa Umma Yagana tayas direba ya wuce da shi airport. Jirginsu ya tashi ƙarfe tara. Ko da Inaya ta tashi da safe jiki a mace, ta san bata kyauta ba musamman da Umma Yagana ta matsa fuska sosai, ba ta wani sake mata ba. Duk sai ta ji ta sake shiga damuwa. Don haka ko wanka ta yi ba da riga da wandon bacci masu santsi ta wuce falon abinta. don ba su haƙuri, saboda ba ta iya jurar fushinsa a kanta ko kaɗan, kuma ta wani ɓangaren gaskiyarta ce ta faɗa, ba za ta iya rayuwar aure da abinta ba saboda asalin life take so a rayuwar aurenta, wanda za ta iya nuna soyayyar mijinta a gaban kowa, kuma shi ma zai iya nunawa a gaban kowa, don haka babu ta inda za ta iya wannan rayuwar da Abbi, wanda take wa kallon ubanta kuma uwarta. Shi ne ya koyar da ita ya kuma ba ta tarbiyyar faɗar gaskiya komai ɗacin da za ta kawo. Shi ya sa koyaushe ake ganin wautarta, don ita ta saba gaskiyarta take faɗa daga zuciya ba ɓoye-ɓoye ko munafurci. Kayan jikinta Umma Yagana ta kalla lokacin da ta gaishe ta, tare da juyawa za ta nufa sashin abin. Kayan bacci ne a jikinta masu santsi farare, babu bura a jikinta don haka ƙirjinta da suke tsaye suna bayyanar da ba sa cikin bura ɗin. ko his ɗinta sosai suka fito a wandon kayan, saboda santsin kayan ya sa suka ɗan lafe a jikinta. Da a da ne Umma ya gana hana ta zuwa take yi gaban abinta da kayan bacci, saboda kusan rayuwar ina Inaye ɗin babu ruwanta. Kusan koyaya tana iya zuwa gaban mahaifinta da towul ne kawai ba ta iya zuwa gabansa, sai guntayen kaya a don kayan bacci da su leggings duk ba komai ba ne a gunta. Umman na sarai ta ƙyale ta, ta kama hanyar falon nasa. ba tare da ta ce mata ta je ta sauya ba ko kuma sanya wani abu a kai. Ja'irar yarinya Allah ya nunar ranar da wannan bakin naki zai mutu ya yi hankali, shi ma majid ɗin da har yanzu yake biye miki, ya ƙi buɗe baki ya maganti da kyau ki dawo hankalinki. Ina yana kaiwa ƙofa saƙon majid na shigowa wayar Umma na cewar ya yi tafiya. Sanyi jikinta ya tana jin tausayin majid ɗin, saboda abubuwan sun masa yawa. Gashi wannan 'yar banzar na neman ƙara zafafa masa kai da haukarta. Cikin gatse ta ce, Hajiya sai ki dawo Majid ɗin ya yi tafiya, ya ce sai ki dawo ki ci gaba da kuka, tunda ba ki auri ɗan rayuwar da kike burin samun aure ba. Maganar ummana cewar Abin ya yi tafiya ya sa hankalinta sake tashi, sai dai ba ta nuna ba, saboda Umman kar ta ci gaba da mata wannan faɗar na baƙar magana, don haka ta juya jiki mace ta koma ɗakinta.